انه wanda kuma shi ne sha takwas ga wata biyar shekara ta dubu biyu da sha tara a cikin milaniya muna roƙon Allah ta'ala ya da mu faɗan daidai da kuma aikata daidai za mu tashi a ayata wato 61 دقيقة cikin suratu يونس عليه السلام نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقوم في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله تعالى وما تقول في شأن بكتب قصد شيوا شكم ولا الأمر با وما تتلو min من ko kuwa wani abu da kake karantawa minhu daga cikin abin da Allah maɗaukaki ya baka na littafin nan min Qur'anin al-Qur'ani وما تعملون من عمل هذا مضاف إلى توجهكم ولإلى الأيدي إلا كنا عليكم شهودا حتى تنكسر شيء ما سوى بشيء لا أعلمكم إذ تفيضون فيه لو كسر لكم يكون في شيء ولا نعيدك وما يعلم ربك بعض النكي كشي يكون سيقويا لك إلى من أمجدك من مثقال ذرة أبدا bai kai misali wato kudin kudin kwayar zarra fil ardi cikin abin da ke kasa wala fis sama ko kuma abin da ke sama wala asghar min zalik ko ma abin da bai kai haka ba wala akbara ko kuma abin da yafi wannan girma illa bi kitabin mubin ba sai na rubuce a cikin littafi kuma bayyananne Allah ta'ala yana magana da farko da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin wannan ayat yace wa ma takunu fi sha'ni annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka taba kasancewa cikin wani sha'ani ba ash-sha'nu al-amr wato baka taba zamowa cikin wani al'amari kana yin sa ba ko kuma ya zama cewa kana karanta wani abu da littafin Allah madaukaki a kan wannan al'amarin wato wa ma ta minhu malamai sun tattauna akan wannan lamirin yana koma zuwa gare wasu daga cikin malamai suka ce abin da magana take nunawa ana ga farko ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ne aka ce ya ma'aikin Allah ba zai taba kasancewa cikin wani al'amari yana yin sala wa ma tatlu minhu min qur'an suka ce minhu damirin nan yana komawa zuwa ga sha'ani ma'ana ko kuma ka rinka karanta wata aya ta alqur'ani akan wannan sha'anin domin nema masa hukunci ko sanin hukuncinsa magana ta biyu malaman da suka ce minhu wannan mai zamiri yana komawa zuwa ga littafin Allah duk da cewa ba ambace shi ba a farko ba amma ambace shi a baya wa ma tatlu minhu min qur'ani ai wa ma tatlu min min qur'ani da abin da kake karantawa a cikin wannan daga cikin wannan littafin min qur'ani shine alqur'ani wato min bayaniya tana bayanin wani littafi ne ake magana ana nufin shi littafin alqur'ani sai zama kamar magana tana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukake yana magana da shi akan dukkan abin da manzon Allah yake yi ko kuma dukkan abin da manzon Allah yake karanto wata aya akan sa dan sanin hukuncinsa sai kuma Allah wanda da shi koma zuwa ga wato magana zuwa ga dukkan mutane bayan ya fara buɗe magana da magana wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce minhu damirin nan yana komawa zuwa ga Allah ai wa ma tatlu min Allah min Qur'an da abin da kake karantawa na alqur'ani da yazo daga Allah ba ma'ana dukkan sha'anin da kake yi da dukkan karatunka da kake da littafin Allah madaukaki da kake yi sai zama magana suna komawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma aikinsa da yake na karatun alqur'ani magana ta farko tana nuna wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da yake yi da kuma dukkan abin da yake karantawa dan nema wannan abin da yake hukunci magana ta biyu tana nuna duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da kuma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa na alqur'ani umuman ko kuma hujja da shi akan wani abin da yake ko ba kafa hujja ba ko kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana ta mutu kenan duk abin da annabi yake yi ma da kuma abin da manzon Allah yake karanta wa na Qur'anin da ya zo daga Allah waɗannan maganganu guda uku duka kowanne daga cikin malamai sun faɗa amma dukkan dai magana tana komawa zuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wato farkon ayar ta bude da magana akan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi da abubuwan da manzon Allah ke karantawa na hujjojin alqur'ani da ayoyin alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantawa wanda kuma littafin alqur'ani daga Allah yake to daga nan kuma sai Allah madaukaki ya koma magana zuwa ga dukkan mutane domin a gane cewa wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka magana da shi ba wai ya tabe shi kadai bane a'a ya tabe dukkan mutane ne amma saboda sakon zuwa gare shi ne shi yasa sau da yawa Allah madaukaki sai bude magana yana yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba da shi kadai ake yi da sakon ba kamar yadda Allah madaukaki ya ce ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa فطلقوهن لعدتهن وحصر الله وبقي تعالى يا أيها النبي ya kai wannan annabi aka kira sunan annabi shi kadai amma sai aka ce idza talaqatumun nisa in za ku saka mata ga sai aka yi magana da dukkan mutane alhali an buɗe magana kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne asalin na sabon to haka wannan ayar ta buɗe magana ta buɗe magana da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai amma a cikin wasu Allah madaukakin ce wala ta'maluna ba ku aikata wani aiki sai aka kawo lamirin jam'a jam'i domin a nuna dukkan mutane sun shiga cikin wannan hukunci wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan in tufidu ubangiji ta Allah yana nuna wato babu wani al'amari da mutane za su face Allah madaukaki lokacin da suke yin wannan aikin kowane iri ne ba domin ya ce ash-sha'n ya ce at-tilawa ya ce al-amal kaga dukkan wani lamari wannan lamarin na kirki ne ko ba na kirki ba domin ya ce wala ta'malu min amal duk wani aiki da za ku yi Allah ya ce illa kunna alaikum shuhudan ba sai mun zama masu shaida kan wannan wato muna jin ku muna ganin ku kuma wanda take ku akan lokacin da kuke aikata shi kenan ba abin da yake kuya cikin ayyukan bayi wa Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan da bayi suke yi na kirki Allah maka kuya san yana sanar da shi kuma yana rufe yana ganin su ba inda za su shiga su ko yawa Allah madaukaki su wani aiki Allah bai gani ba wasu malamai suna ganin cewa lokacin da Allah madaukaki ya ce wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'ani wannan ana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai lokacin da aka ce wala ta'malu min amali illa kunna alaikum shuhuda idh tudhuna fi ana magana da mushrikai kenan zai zama maganar da Allah madaukaki cewa ma wala ta'maluna min amali ba ku aikata wani aiki ku mushrikai illa kunna alaikum shuhuda ba sai ku sani muna ba da shaida akan abin da kuke aikatawa in tubiru da fihi lokacin da kuke kusa kai cikin sa shi yasa wasu malamai suka fassara in tubiruna lokacin da tushi'un al-kalima bihi lokacin da kuke yada karerai akan alqur'ani ma'ana dukkan aikin da kuke yi har ma da irin dai da kuke yadawa akan littafin Allah tabaraka wa ta'ala duka Allah madaukaki yana sane da abin da kuke aikata wasu malami sun fasara tufiruna ay tufiruna lokacin da kuke yawaita aiki wasu malamai sun fi salatu da san da jihuna lokacin da kuke kuke wato kuke kuke kuke abin nan kuke gaggawa kuke sauri da kuma aikata wannan aikin ma'ana ne dukkan aikin da kuke Allah ba ku yana ganin yana jin ku akan abin da kuke kuma da ku da haka ma yace babu wani abin da yake kuya wa Allah ba lokaci a cikin sama ko cikin kasa wanda abin koda mai ƙana rafatin al-mithqal la ba kan bari suna nufin al ko da awun abu nauyinsa bai wuce zarra a zarra kuma suka ce sabilun namla wato ƴan ƙanƙanuwar tururuwa ba haushe kan ce ƙwayar zarra kuma a iya fahimta na dai ba inda bahaushe zai samu wannan maganar zarra ba a gullarawa larabawa da suka ce azzarratu suna nufin sarirun nan yar kankan wata ruwa ba ma ba hausa sai fasara sai ce kwayar zarra sai ka kaman ba wannan ake nufi wani abu ne da nan la'an shi yasa wasu suke cewa ita kwayar zarra wai wata kwaya ce wanda ba a iya ganin ta da ido har ma za ka ji suna cewa wai saboda kankantar kwayar zarra ita takan iya zama a cikin gidanka ta yi mai ta kwanci ta kinkishe baka bari ba to wannan kwayar zarrar da ba hausa hausawa suke faɗa ba ita ne su larabawa suke nufi ba larabawa sukan sai asali wa misalu rarra cikin dukkan abin da za su kankanta shi asali suna da nauyin abin da bai wuce turuwa ba to amma kalmar ta zama sananniya a gun larabawa duk abin da za ka kankanta shi sai ka ce walau misalu da ɗan kankani ma'ana ko mun dan haka Allah ya rubuci da yake alqur'ani balarabe ne shi ma sai amfani da abin da Allah suke faɗa yace babu wani abin da yake ya zu ai ma ya babu wani abin da yake koya wa Allah min mithqali dharra ko da wannan abin kuwa nauyinsa bai kai yar kankanuwar tururuwa ba wannan abin a sama ne ko a ƙasa Allah ya san shi shi yasa ma wala asghara min zalika wala akbar bai gaddara ba a ce bai kai wannan kankarwar tururuwar ba ko kuma ya fi girman wannan tururuwar duka ba zai koya cikin ilmi Allah ba ban ma yana rubuta a cikin Allah ke sa sai illa fi kitabi mubi yana nan a cikin littafi ne a bayyane wato yana cikin Allah Allah ya rubuta ya rubuta shi wannan yana nuna mana wato cikakken ilimin Allah subhanahu wa ta'ala da halin da bayan ta take ba abin da yake koya wa Allah da cikin abin da bayan suke yi ka san wannan domin jera da cikin abin da zai ce baka maka wajen muraka ka kula da Allah maka kuke kula da hakkin Allah ka kada yi Allah maka kuke wajen bauta kai musu yi biyayya ba za ka buya a wani wuri ka ɗauka cewa ka buya Allah baya ganin ka ba saboda ka san cewa Allah maɗauki ba wani abu da yake kuya musu cikin sama ko cikin ƙasa wannan abu ko da bai kai wani tururuwa ba ma'ana ko mun ƙanƙantar abu ba zai kuya wa Allah maɗauki ba idan har wani tururuwa da take cikin ƙasa ba ta kuya wa Allah ba to wani ɗaki za ka shiga da ɓuya kai aikin ka ko Allah bai kansa wani lungu za ka shiga wata kwana za ka sha ka je ka ɓuya ka saba wa Allah maɗauki Allah maɗauki bai gansa ba babu to idan kana tuna wannan kullum za ka rinka jin tsoron Allah maka kuke lokacin da karin da za ka za ka saba wa Allah kai kadi sai ka tuno wannan aya ce wa ma ya'zuru aqrabu min qalbi dharri fi samawati wa la fil ardi fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dhalika wa la akbar illa fi kitabin mubin sai Allah maka kuke yana ganin inna mu yawa mutane ba mu yawa Allah duk inda na shiga cikin duhun dare na shiga cikin duhun daki na rika kaina zan saba wa Allah to Allah madaukake na duniya shi yasa mutumin da yake karanta alqur'ani yake jin iko irin na Allah madaukaki da cikakkiyar damar da Allah madaukaki ke ita a kansa da iko da Allah madaukaki shi a kansa zai zai zama da cewa ya san mutumin da baya jin ma'anonin alqur'ani baya jin maganar Allah madaukaki ba da san iko da Allah madaukaki ke shi a kansa makaranta a sun karanta a fadin Allah madaukaki wa la asbaha min zalika wa la asbaha da haka dukkan makaranta mafi yawa duka suka karanta sai da yan nan guda biyu Hamza da Kisa'i da Yaqub al sun karanta wala asgharu min zalika wala akbaru illa bi kitabillahi malamai suka ce idan an ce wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis samai wala asghara akai fataha zai zama cewa na ne akan wato mithqali da aka yi mata wato jarra amma da yake asghara ala wanda af'ala mamlu'un min as-sabr ne ba da ma ai masa jarra kasra sai dai ai masa fataha sai a ce kenan wato mabniyu مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف ولا أصغر من ذلك ولا أكبر أما مكر أن ملاك مذكر أنت ولا أصغر من ذلك ولا أكبر سوما سمع تبين أكم مثقال wato akan wurinsa na iraki asali wa ma ya azubu an rabbika mithqalu dharrati wato misalin bayan zarra baya kula da ubangiji to amma sai aka sa min to kafin a sa min din nan asali miqalun nan yana fi mahalli raf'in din da aka suke adadin asghar da akbar akan miqal wanda asalin sa mafru'i ne ba dan zuwan harfu jarrin da yasa ya samu kasra wannan dai wani abubuwa ne na malaman hau ga waɗanda suka san harshen larabci ko suke bibiya suke bibiyar a harkar lirabi kuma za su bayyana abin da muke wani ta'ala ya san dukkan abin da ke bayyane kenan da abin da ke koyi shi yasa wani ta'ala ko inda mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamuha min fadli Allah wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin mabudan gaibu gaba daya suna hannun Allah madaukaki ne a wajen Allah suke ba wanda ya san su sai shi Allah madaukaki shi Allah madaukakin shi ne yanzu abin da ke kan tudu ya zama kuma abin da ke cikin ruwa ba wata kwaya da take fatuwa face wani ganye da ke fatuwa face Allah madaukaki ya sanar da shi wannan ganyen haka ba wata kwaya da take shiga cikin duhun kasa dan ya ce ko busasshiya ne ba sai wannan kwayar tana da rubuce a cikin littafin Allah madaukaki a lafin Mahmud Allah madaukaki ya sanar da ita to kaga tunda ilimin Allah madaukaki haka yake ba a kullum zai ya gamsu da cewa duk inda ya zo ya saba wa Allah madaukaki Allah madaukaki yana da kansa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka tambaye shi al-insa ma'anar al-insa manzon Allah ya ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah madaukaki kamar kana ganin sa duk da cewa kai ba ka ganin sa to amma shi Allah madaukaki yana ganin sa Allah madaukaki sa mu dace na ala inna awliya الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله يقول ألا كسرنا إن أولياء الله للي مكما فعلنا لا خوف عليهم باب يسوء فرسوه لعلهم يحزنون kuma ba ka yi bakin ciki su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka suna kare dokokin Allah lahum suna da albishir fil hayati dunya a cikin ta duniya da a gidan lahira la tawila li kalimatillah ba wanda yake canza kalmar Allah maganar Allah ba wanda yake canza ta zalika huwa al-fawz al-azim Allah ya ce wannan kuwa shine rabo wanda yake da girman gaske wani ta'ala a cikin wannan ayar yace wato waliyan Allah madaukaki awliya al-imam ibn jarir wani malamai suna ganin cewa alwali na alfa'il ne da ma'ana maqul ma'ana almansu kenan sai zama auliya Allah ta'ala ana nufin almansuru da billahi wanda Allah ba da kuɗi ne ke wuce su amma shi ibn jarir rahimahullah yana ganin cewa al-nasir ma'ana mai taimakon Allah ba da kuɗi shi ake cewa alwali a wajen ne to nan za mu ga cewa Allah madaukaki ya ce lallai waɗanda suka zama waliyansa ko dai bi ma'ana mataimakan Allah waɗanda suka tsaya suna taimakon addinin Allah subhanahu wa ko kuma waɗanda Allah madaukaki yake taimakon su duk dai saboda tsaya wasu akan addinin Allah kuma Allah madaukaki yana taimakon masu taimakon addinin Allah ubangiji ta'ala ya ce ba su da wani bakin ciki ba su da kuma wani ko ma'ana ba sa tsoron abin da za su tarko biki a haka da kuma ba sa cikin abin da suka bari a duniya me yasa ba za su tsoron abin da ke gaban su ba lamira saboda abin da yake gaban nasu daɗi aljanna ce kyakkyawan sakamako ne Allah ya ɗauke su ne lokacin mutuwa su Allah ba su gide da me yasa ba sa yin bakin ciki saboda abin da suka bari a wato abin da suka suka suka suka suka tarar a lahira ya ba abin da suka bari a duniya shi ba za su bakin ciki ba duk lokacin da aka ce za ka bar wani abu naka amma sai ka samu wani wanda ya fi wannan abu to bai kuma ta ce ka yi wani ciki ba in dai ba kai da sun guli ka san ta ba ba zai yi haka motar ka ta miliyan sai a baka motar miliyan goma kuma ka zama kana bakin cikin me yasa aka karɓo wancan motar aka ba wani ba to in har ka zama haka to ka zama zumbuli sakamakon rubuta da ake fara amma al'ada bai kamata haka ba duk lokacin da aka karbi gidanka amma sai aka ba wanda ya fi bai kamata a ce ka damu ba duk lokacin da aka karbi wani abu da kake jin daɗi da shi amma sai aka ba ka wanda ya fi shi daɗi bai kamata a ce ka damu ba to shi yasa ba za su yi bakin ciki ba saboda abin da Allah maka kuke musu zanadi a aljanna ya fi dukkan tarkatar da kabari a duniya da aka aka maka kuke ce la qawmu alaikum wa la qawmu to mun fahimci a wannan sako da Allah madaukaki ya ambata a cikin wannan ayar cewa waliyan Allah ba su da wani bakin ciki kuma ba da wani komai to su waye wannan waliyan in mun fahimci maganar al-Imam Ibn Jarir Tabari rahimahullah da yake al-wali bi ma'ana an-nasir shine waɗanda suka tsaya suna taimakon addinin Allah tabaraka wa ta'ala su ne to sai dai malamai sun yi ta ammatan wa ake nufi da waɗannan masu taimakon addinin Allah su waye su a ayyana su waye ne su kwasu wannan ayyana wasu daga gaske malamai sun a kan cewa waɗanda ake ce musu waliyan Allah da suka zo a cikin wannan ayar da aka ba kuke ce ba su da bakin ciki kuma ba su da komai suka ce hum qawmu su ne mutanen da yunkaru Allah li ru'yatihi idan aka gan su za a tuna Allah lima alaihim min simar khairi wal kibar saboda alamun alheri da ke tare da su da kuma kankan da kai wa Allah suka ce waɗannan su ake nufi da auliya su ake nufi da waliya a cikin wannan ayat an da farko wannan ma'ana daga Abdullahi ibn Mas'ud da kuma Abdullahi ibn Abbas da Sayyid ibn Dubai duk suka ce su ake nufi da wannan madogaransu shine hadisi da an rubuto daga annabi sallallahu alaihi wa sallam a kan wannan Allah da sai ya fitar da hadisin cikin littafin tafsir akan al-Imam al ya fitar da shi cikin Al-Mu'jam kabir Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Abdullahi dan Abbas yake cewa fadar Allah madaukaki ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi man awliyaullah suwaye ne waliyan Allah nan fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alladhina idza ruku dhukira Allah su ne waɗanda in aka gano su kawai da an gano zai tana Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne Allah da suka wata iman ayi to shi yasa waɗannan magabata suka fassara da Allah su ne waɗanda da an gano su ra'a a addinin Allah subhanahu wa ta'ala za a tuna Allah magana ta biyu malaman da suka ce wani yadda ake nufi a nan su ne waɗanda suka yi soyayya saboda Allah ba saboda wani kuɗi ba ba kuma saboda saboda dangantaka ta'abu billahi min ghairi amwali wala amsal sun so juna saboda Allah ba dan wani dan kuɗi da za su samu ba ba kuma wani dan uwansu ne na jini ba a shi ma wannan daga cikin magabata akwai wanda suka tafi kan wannan kuma shi ma akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda al-Imam an-Nasa'i shi ma fitar da shi wannan hadisi a cikin littafin sa haka Abu Ya'la al-Musri da Ibn Hibban a cikin littafin sa sahih daga Abu Hurairah Allah ya kara sai idan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna min ibadillahi ibadan daga cikin bayan Allah akwai wasu mutane yanzu al anbiya wa shuhada har annabawa da shahidai suna son irin wannan matsayin da suka samu man hum ya rasulullah annana nuhibbu aka sai ba aikin Allah su ayi waɗannan mutane bai ba an ka ya mana su za mu so su saboda irin wannan dabi'a da irin wannan abu suka samu ba da sai manzon Allah ya hum qawm yace wasu mutane ne taqabbu billahi waɗanda suka so juna saboda Allah min ghairi amwalin ba tare da wannan abu dukiya ba wala ansabin ba kuma saboda dangantaka wujuhukum nurun ala manabira min nuri wato fuskokin su suna haske akan wasu mimbarori na haske la yakafuna idan kafa nas ba sa jin tsoro lokacin da mutane suke tsoro wala yahzanuna ba sa yin bakin suke ina hasinan nas lokacin da mutane suke bakin ciki thumma fara. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun da wannan suka ce to wannan yana nuna waɗannan mutane su ne auliya auliya Allah da Allah ba ku ya barka su wannan aya mutane da suke son juna saboda Allah ba saboda dukiya ba ba kuma saboda wata dangantaka da ta haka su ba to wannan magana guda biyu su aka samu daga magabata wajen ta'ayinin wane ne ake nufi da waliya a cikin wannan aya al-imam abu ja'far ibn nabiy al-qadri rahimahullah yace wa sawabu waliyullah man kana bi sifati allati wasafa Allah biha yace abin da yake da daidai a cikin wannan magana abin wanda ake cewa wali shine wanda ya sifantu da sifar da Allah madaukaki ya ambata a cikin wannan aya wa huwa allazi amana wattaqa shine wanda yi imani ya kuma tsare dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah madaukaki sai allazina amanu wa kafiruna wato Abu Ja'far anan yana nufin cewa Allah madaukaki da ya faɗi waɗannan waliyan ya faɗi su kansu إشارة إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سيش سوي الذين آمنوا وكانوا su ne waɗanda suka yi imani suka kuma tsare dokokin Allah ta baraka Allah to wannan magana ta Imam Allah ne da kuma Allah za ta haɗe mana da maganganu domin waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari su ne suke son juna saboda Allah ba dan abun duniya ba ba dan dangantaka ba in ka ga har mutane suna son juna kuma kan saboda Allah suke yi to wannan dole ka samu cewa ai saboda imanin su ne in mutum ba shi da imani ba zai so wani mutum saboda Allah ba duk son sa da zai da su ne saboda wani biyan buƙata in ka ga musulmi yana son musulmi so saboda Allah to ya yi imani ne kuma aiki ne na gare ka da haka wannan ya shiga cikin alamin amur wa kabirin haka nan zuba ta biyu malaman farko da suka ce su ne waɗanda idan an gansu za a tuna Allah yaya ake yi mutum idan an gan shi a tuna Allah ai da in ya zama mai imani kuma ya aiki da gari ya tsare dokokin Allah subhanahu wa ta'ala mutumin da ba mai imani ba za a kashe tuna Allah ba za a suna Allah da kashe ba mutumin da baya tsare dokokin Allah kullum yana saba wa Allah madaukaki dare da rana in an zai ba a tuna Allah ba za a tuna Allah kenan kana allazina amanu wa ya yattaqun waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari sun hada waɗannan sufofin hadisai da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan ba wata sifa ce da za a ce ga sifar da in an ga mutum da ita shine waliyi ba sai wata waɗannan sifar guda ne imani da kuma tsoron Allah me ake nufi da shi shine duk umarce umarcen Allah da barin dukkan abin da Allah maka suke hana dukkan mutumin da ya zama wannan sai da yana da imani na gaskiya kuma yana da dokokin Allah yana bin Allah cikin abin da yace aka ce yayi kuma yana barin abin da Allah yace ya bari to wannan mutumin dole idan an gaji za a tuna Allah tabaraka ta'ala kenan wannan zai tuna maka wato ko da mutum ya subanta da wata sifa wadda take ta addini wanda in ka gan shi za ka tuno cewa wannan abin Allah ya yi umarni da shi amma shi kuma za ka tuno miyagun ayyukansa wato shi a cikin kan da wajen kasar da kai Allah wakil amma wata sifa da yasu ban ita ta yi ka ga wannan ka tuno cewa wannan yana daga cikin sha'ayin din wannan ba a ce da shi wani ana samu a cikin ana samu a cikin wanda ba kowa kuma akwai wanda suke rutuwa da wannan magana su kasa fahimtar ta sai suke su ne wanda idan an gan su za a tuna Allah sai ku to wannan yana hukunta ka sa babban ga da al-tabba da katin wani da katin sarki ba duka duk goro duk inda aka ranka dole aka wannan na Allah sai ce wannan alamar wani ta kashe wannan ba ta ne ba duk inda ka shari riguna duk inda ka sha wani ko tarbi da ka daura duk ko ka shige abin nan a mariri a kan wajen zai da goro saboda cin goro duk ka shige. amma idan ana ganin ka sai ka ce cikin sabon Allah in an ganka za a tuna Allah ba za a tuna Allah da an ganka abin da za a tuno shine yadda aka kai hakinci a wuri kaza yadda ka ce amana a wuri kaza yadda ka sha fana a wuri kaza yadda ka ji wani lungu duk abin da za a rinka tuno ba ga dan an ganka ba za a tuno Allah wannan kenan ba yana nuna cewa ba wai riga ba haka kuma idan kana cikin saba wa Allah ba dokoki amma sai ka sufanci da wani sunna da annabi sallallahu alaihi wasallam masha Allah duk wanda ya ganzu cikin cikin wannan ka ji tusa alhamdulillah sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da to amma a da cikin ta gawa ba kada da an kanka kuma sai a tuno cewa waɗannan ba su ne waɗanda suke shiga irin ta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma suna ta mutane idan ka da tashi ka ta amara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana samun irin wannan a cikin ahlus sunna kaga ga mutum ga ba ta addini cikin cikin ga su sutura ta ya dada kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dada amma kan shi duk inda ka bashi wata amana ka cinye amana sai duk inda ka bashi wani duk ka sanya da wani wuce maka rayuci ka kuskura wani kudin kai inda ta gaba su ga wuce amana to kaga wannan babu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam duk gaban Allah madaukaki ya aiko shi Quraishawa suka yi masa lakabi da al-amin amin irin wannan da yawa suka sa waɗanda jahilci ke musu yawa su rinka zafi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani saboda an ga cewa ga shi sun gaji addini amma an ba shi amana ya ci ya yi ha'inci ya yi yaudara ya yi albus wannan sai za ta harka cewa to masu addini duk inda kaga mutum da gem da wando da gigi kaka yi ci. ban ma wani zai da ɗauka cewa duk wanda ya haka ma yaudara ne wanda kuma ba haka bangare akwai mutanen kirki sannan kuma kowa bangare akwai mutanen akwai mutanen Allah dan haka dai babbar alama ta waliyin Allah shine wanda ya zo mai imani alladina amanu wa kam yaquluna shi yasa ba ka daga wani yau a duniya haka kawai sai ka ce wani waliyin Allah ba ka yi haka iyakar abin da za ka yi sai ka muna kyauta da rufin wani ya zama cikin waliyan Allah ballantana kuma kai ka buga jiki ka ce ni waliyi ko kace dukkan waliyan duniya suna da kafarta an za a ga waliyan da suke ba shi da kansa zai ce duk waliyan duniya wai ya taka su ya wuce ma'ana shine shugaban waliyai da zaran ka mutum a ce ni ne shugaban waliyai to a shi ba waliyi ba domin wali ana sanin sa da taqwa yana daga cikin taqwa ka zama mai tawazu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai fade ka ba ya ce kai ne wani ne kam mai kama kaza mai kaza kana kai kai mutumin kirki alqur'ani bai faɗe ka baka da wata shaida barziya babu wata shaida da take cewa ta ce wani wali Allah ne sai in shaida ta zo cikin alqur'ani ko cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai samu shaida da sunansa ba a cikin alqur'ani bai samu shaida da sunansa a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to sai dai a ana kyautata masa ya zama cikin manya-manyan Allah mabukunta to kaga wani ma ba zai gaya maka ba ballantana shi ya gaya maka yanzu duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata abubakar da aljanna ne ga shi manzo Allah zai ni zai na abubakar zai ni wali ne bai tabbata shi ba ka ji sai na umar zai ni wali ne ka ji sai na usman zai ni wali ne ko sai na ali su ne shugabannin waliyai saboda su hadisai sun tabbata kan su waliyan Allah فما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة بعد يد لا يتصدر وإن الجنة أما وليا الأمر dan haka suna cikin allabina amanu wa kam yatrukuna sai sa masu ne akan gaba duk abin da aka yi magana na imani su ne akan gaba duk inda aka yi magana kan dokokin Allah to su ne akan gaba wannan kuma zai nuna maka wato babu wani mutum da za a ce wai saboda zunzurutun wani takassa shi an ba shi dama zai iya saba wa Allah ko ya yi sauke abin da Allah ya maɗaukaki ya dora masa na waje amma aka samu wasu mutum ya zauna daki kwana arba'in ba a fitowa ko sallah da mutane a masallaci saboda shi wani shi an ɗauke masa sallah a cikin mutane saboda wani katarsa kaga inda za a sauke za a sauke sallah a cikin mutane saboda wani tanka wa za a fara saukewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah yana rashin lafiya ma kan rarrafa ya taho masallaci din ya samu sallah da mutane to kaga ashe kenan ba wani mutum da za a ce wai saboda zunzurutun wani takasta shi zai iya fita daga cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a gan shi yana saba wa Allah sai a ce a su wadannan waliyai ne da abin da kaga sun yi to ka kyale su kawai daidai haka suke dora mutanen su kai dan haka wali zai iya zuwa yayi zina shi wali ne ba matsala kai kanka kurkur kai amma tunda shi wali ne ka kyale shi wali zai iya shan giya tunda shi wali ne babu matsala amma kai kar ka kuskure kar ka kuskura kai ita ta ba wani ne duk wata doka ta Allah madaukaki wani ne ya shure ta sai a ce ai su suna da wani sirri daga Allah ai sirrin shine la amanu wa kanu yatrukuna sirrin kawai shine imani da tsare dokokin Allah subhanahu wa ta'ala shine babban sirrin wani kala ba zai zo sallah cikin mutane ba sai a ce a yana ga Allah ma yana sallah ba kai eh kuma magabata sukan ce akan iya samun wasu waliyan shela wanda hakan zai iya faruwa ya zauna a ɗaki baya fita sallah da mutane kuma ya rinka a rinka ganin sa a makka ana sallar da shi amma ba waliyin Allah bane waliyin shaida. ta yaya haka zai faru saboda Allah madaukaki ya wajabta masa ya fito ya sallah tare da mutane shine magana mafi inganci sallar a wajibi amma bai fito ba a ta sallar juma'a an yi kwana arba'in bai fito ba ai bai bace kaga sallar juma'a halatta ta wajibi ne a tsawon dukkan malaman duniya ba gida amma ya zauna a gida kwana arba'in bai fito ba wai shi a maka yake sallah wasu malamai suka ce kakan iya samun wani shekar wani shedani ya zai yaudare shi shi zai rinka daukar sai kai shi bakan ya sallah amma duk wannan tarko ne ne halakar da ba wai walittaka ce ta Allah ba a'a walittaka ce ta shela ya dauke shi sama ya tafi da shi yanzu nan na ku sallah da shi ta adama a masallaci amma sallar la'asar wani zai ce maka ya gan maka kuma shi din ne yaya aka yi je shelanin ne ya dauke shi kai shi dan ya rudar da shi ya raba shi da Allah amma ba kowa ke sanin wannan ba sai waɗanda suke bayan Allah ne daga hatta irin su wanda ake musu wannan wasu daga cikin su ba su gane cewa shedan ne yake rudin su ba sun ɗauka cewa walittaka ta Allah ce za ka samu zai hana shi wasu ayyukan ibada amma yana masa wani abu kuma yasa imamu Shafi'i rahimahullah yace wallahi ne ko na ga mutum yana tashi sama saboda wani saboda kawari qur'an ma'ana yana yin abin da mutane ba sa iya yi yana tashi sama yace wallahi ni ba zan yadda wannan mutumin bawan Allah ne ba zan yadda cewa wani takarda ta Allah ba ce sai in na ga yana bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kama in na gan shi duk abin da Allah ya wadata ya yi hukunci duk abin da Allah ya hana ya wada to in na ga wata karama a wajen sai ce wannan karama ta Allah ce amma in da yana barin sallar wajibi yana barin azumi bai yi ba ko yana zina ko yana shan giya ko yana son wasu ayyuka ta saban Allah amma sai na gaishe da wani abu na daban ga mutane yace wannan abun da na dauka shine karamar ce shedan ce ba ta Allah شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى الكتاب دي rahman بين اولياء الرحمن واولياء a cikin wannan littafin ya ka abubuwa na mamaki na tarihi abubuwan da suke faruwa da mutane da yawa waɗanda wasu sai su ɗauka cewa walittakar ta Allah ce ashe walittakar ta shaidan ne ba su sani walittakar Allah ba inda ake samun ta sai wajen bin Allah duk wata walittaka da za ka samu amma sai ka fita daga bin Allah to ba walittakar Allah ba ce walittakar shaidan za ka ga yana ba da labarin wani mutum wanda shaidan ya zo riya masa cewa yana da karama mecece karamarsa nono ne yake kubuwa tsakanin wannan yatsun da su guda kawai sai ka kawo in ya kafa nan ɗinsa kawai sai nono kindirmo lafiyayyen kindirmo ko ko maka ka ka kwashi wannan karamar yanzu aka samu wani abu sai da irin wannan karamar da kake zamani mutane suka dinka kururuwa ana ta ai wani waliyi ne yana da wata karama shi ma kuma yadda karama ce wani daga cikin magabata da ya ji labarin sai ya yace kai ne ake cewa kai wani ne kana da wata karama daga Allah zai yi shi yace to yin nuna mun karama ta ka sani? Yai, yai, yai, kin dirbo ya fito ko ruwa ya fito wallahi kin fito wannan bawa Allah sai yace da shi kaga shedan ne yake rudin ka wannan karamar ba daga Allah bane karamar shedan ce shedani ne yake zuwa da kindirgo kusa da hannunka ba a gani ba wanda yake garinsa hmm. innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarun shi shedan da rundunarsa suna ganin ku lokacin da kuma ba su shi yake zuwa yana tuntulowa kindirmo kindirmo mutane yake satowa barawo ya zo rinka tuntula muku kuna sha kuna cewa karama ashe karama ta shedan ce yanzu me yasa bai zo ba saboda tun da na nan ne mu daga Allah da ce Allah madaukaki ya tsare shaytan daga zuwa wannan wajen in dai karaman ta daga ba Allah ba ce ta shaytan ne Allah ya hana shaytan zuwa wannan wajen sa shaytan ya kafa الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله babban malamin sunna ne Musa Abdul Qadir Jilani ai take kina kariya ne aka dingina masa da duk ɗari da sauran amma babu Allah ne mutum shekul islam ibn taymiya da tsewa daga cikin malamai magabata suna ambaton su da alheri da abdullahi da malamin sunna wata rana ana baka labarin da ya je dakin ka'aba domin gudanar da aikin umra kawai sai ga wani wani abu da sifar mutum kyakkyawa da kuka biki ya taho daga sama da ya zo wajensa ya ce masa shi mala'ika ne dan aike ne daga Allah Allah madaukaki ne ya yi shi Abdul Qadir Jilani rahimahullah sai ce wallahi kariya kake kai ba mala'ika bane ba daga Allah ne shedani ne kai zo ka alkace yana mala'ika sai ne bai shi da aka tambaye shi aka zama ta ya aka yi kasancewa wannan mutumin shedani ne ba mala'ika ɗan sako daga Allah ba ne yake saboda na fahimci cewa ya zo ya ruɗe ni ne ya ce ya kawo min wani sako daga Allah madaukaki bayan Allah madaukaki ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ce addinin Allah ya riga ya shiga wani mala'ika za a turo muku zo mun da wani yanzu da kai ne ya kake zambari to kaga saboda suna Allah ne suna tantancewa abin da shaitan zai iya zuwa masu da a matsayin ya rude su ya halakar da su da kuma abin da yake daga Allah to amma da yawa magabata sun ba da labarin wasu waɗanda su ba su iya ganewa sai su ɗauka cewa karama ta Allah ce su ce su waliyai alhali karama ta shaitan ce ba ta Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun da haka Abu Ja'far al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah yace alladhina amanu wa kanu yattaquna sunna wa iyyan ay alladhina saddaqu lillahi wa rasulihi waɗanda ta tadakkata Allah da manzon Allah wa ma za'a bihi min indillahi da abinda manzon Allah ya zo daga Allah wa kanu yattaquna kuma suka tsare dokokin Allah bi ada'i fara'idihi da aikata farillan da Allah ya wajabta musu wa tinabi ma'asihi da kuma nisantar saban Allah yace wal ma'ana abin da ake nufi kamar dai kace Allah madaukaki yana cewa ne ala inna awliya allahi alladhina amanu wa kanu yattaquna la khawfun alaihim wa la hum yahzanun yace haka ayar abin da take ita wakili ala inna awliya allahi ku saurara ku ji waliyan Allah alladhina amanu waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna suka kare dokokin Allah nan la khawfun alaihim ba wani bakin ciki ba wani tsoro ga su wa la hum yahzanun ko ba sa yin kuɗi wato waɗannan su ne waliyan Allah shi yasa ta walittakan nan duk mumini yana da wani kaso na walittaka tsakanin da ubangiji duk wanda yake mai imani to amma walittaka hawa hawa ne gwargwadon imaninka da tsare dokokin Allah ka gwargwadon walittakarka to kaga wa ya san hakikanin mai imani da mai tsare dokokin Allah na gaskiya Allah madaukaki shi ne sai da haka cewa wani wali ne ke bantacce wannan wani aiki ne na Allah wani aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba sai ka ce al-mu'minuna kulluhum awliya Allah sai ka sake a cikin rububi ka ce dukkan mu'mine waliyan Allah ne amma ka ware wani ka ce wani waliyi ne wai ta ina ma ka tabbatar da hakikarin imaninsa tukuna ballantana ka tabbatar da kawansa kun manta annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum yace aka tambayi wani sai wani mutum yace huwa mu'minun yace mumini ne shi manzon Allah sha'awar awa muslim ko ne kace musulmi saboda ba a ware wani mutum guda ɗaya a ce wani mumini sai dai a ce musulmi saboda al-islam shine suna na bayyane duk wanda ya kalmar shahada suna sa musulmi amma kalmar mu'min tana nuna cewa ka gamsu cewa lallai imanin ka na gaskiya ne yaushe ka tsaga zuciyarsa ka tabbatar da imanin to kaga idan har mutum ba a yarda kawai a ce masa mumini ba ya za a kuma wani a ce masa wali alhali babu nasi a kansa daga alqur'ani ko daga sunan ramadan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce lafi al-bushra fil hayati dunya wa fil akhirah waɗannan masu waɗannan sifa suna da albishir a duniya suna da albishir a lahira menene albishir da Allah madaukake ke nufi a wannan ayar a duniya da kuma albishir da aka rusa lahira wasu malamai suka ce wannan albishir din shine ar-ru'ya salihah mafarki da shi mutum zai yi ko kuma a yi maza kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa kyakkyawan mafarki wani bangare ne juz wani juz'i ne daga cikin juz'in annabtaka ta ta'ala yana kimsa wa mutane su rinka yin kyakkyawan mafarki na gari ko kuma a yi maka mafarki kakan iya yin mafarki mai kyau to albishir ne gare ka ko kuma wani maka kyakkyawan mafarki wani zai mafarki kawai ya san sa a gidan aljanna to wannan kyakkyawan mafarkin yana daga cikin albishir din da ake wa masu imani magana ta biyu shine albishir din da Allah madaukaki ke yi anan shine albishir din da malaiku za su zo su yi lokacin da mutum zai zo wato lokacin da mutum mutuwa ta zo masa idan yana da imani Allah madaukaki yana tuwa malaiku في وضع المسلم كما ان الله مثل بقيه الناس الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشرك انفسكم ولكم فيها ما ترجعون نزلا من غفور الحميد الله تعالى يأتي ولن نفتشي ألا ني نِعْمَ أبنجدكم صدق أبنجدكم ثم صدق سيئة سكي أي في Allah ta ta'ala ya ce tanazzul alaihim malaika malaiku za su sauka musu ba ka lokacin mutuwa su su ce Allah ta sa wala ta kada ku yi tsoro kada ku yi kici wa abshuru bil janna kuma albishirun ku da aljanna allati kuntum tu'aduna wanda ko kan ji ana muku ta ina muku alƙawari ta ce na ba auliya mu ne yan uwan mu ne masoyan mu ne mataimakon في الحياة الدنيا على يوم الدنيا وفي الآخرة هذا هو الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم duk abin da zukatan ku suke sha'awa a gidan aljanna a kai an muku sani wanda ku fiha masajjaru duk abin da kuke so za ku samu a cikin gidan aljanna nuzu da min ghafur wani karba za ku samu na musamman daga Allah madaukaki arra'i wanda yake mai tausayi bayi kuma to wannan aya tana nuna wato idan mutum ya zo mutuwa akwai albishir din da za ka na'i zan zo su yi masa shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce wannan su shi ake nufi da albishir din da za a yi musu a duniya haka ma Allah ma dauke shi da wa qalu rabbuna Allah thumma taqa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wannan da suka ce Allah ne ubangijin su kuma suka tsaya suka aiki na gari suka tsaya can a kan addinin Allah tabaraka wa ta'ala la khawfun alaihim ba sa tsoro wala hum yahzanun kuma ba ta yi bayanci da yawa daga cikin magabata sun tafi akan ɗaya daga cikin waɗannan maganganu guda amma imamu ibn jarir tawri rahimahullah fahimtar shi ne waɗannan maganganu duka za a iya tattare su a faɗe su ya zama albishir ne ba ma wannan kaɗai ne albishir ɗin da Allah madaukake yake mu'minai wato a duniya yace wato Allah madaukaki kawai ya faɗi cewa lahumul bushra fil hayatid dunya suna da albishir a gidan duniya da za a yi musu to sai ya ce daga cikin albishin nan da za a yi musu akwai wani kyakkyawan mafarki da mutum zai wata nan kawai sai ya mafarki ga ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidan aljanna wannan albishin idan fa manzan Allah ka gani domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan zauni to ana ganin sa ne akan su barka ba wai da abin da kowane irin shirki ga gani annabi sallallahu alaihi ba ta gani ba wannan ba shine ma'anar faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marra ali bil malami faqad ra'ani haqqan manzo Allah yace duk wanda ya gani a cikin mafarki to tabbas ya gani kaga yace ya gani in ya ga wani ba annabi ba to ba da. ya gani ba a ko da haka shi yasa Imam nawawi rahimahullah da yake sharhi wannan hadisin yake cewa wannan yana hukunta sai ka ga manzon Allah akan shi yace fa inna shaytan la yatafakkaru bihi domin shekan baya iya misaltuwa da ni ya zo da kamata amma shekan zai iya da wata kama ya ce maka shi annabi ne alhalin kuma sifar da ya zo da idan kayi karatu za ka gane sifar wata annabi ne to lokacin ba annabi ba kamar wanda ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ta shi don malamai aka suka ce duk wanda ya ce ya ga annabi ta ce sifar sa ka ce faɗi zubarsa ya ce eh, ya gan zuwa wani ɗan dogo ramon mai da babbar riga ka ce mai haɗa annabi ko da babbar riga manzo Allah ya zama bari gane laraba ba zama bari gaba har yanzu ma laraba ba zama bari gaba ba sallallahu alaihi wasallam ka ga yace raman me manzo Allah raman me ne ka ga ba raman me da yace dogo dai ya dan samu yace dogo aka ce eh yace raman me ka ga fa yace da babbar riga ka ga to duk sufar da zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ganshi a cikin shi yasa ake so a rinka karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a san sifofin manzon Allah alaihi wasallam in kyau da sifa da manzon Allah yake da shi kaga wani mummuna ya ce maka shi annabi ne ba annabi ba gani ba an gane ko to kyakkyawan mafarki da zaka yi kai ko kyakkyawan mafarki da wani zai maka akwai wani babban malami wani bawa Allah ya mafarki Allah madaukaki ya hore masa yake fasara mafarki wani ilimi ne da Allah ku ke ba da shi wa bayi ba wai duk da mutum karatu adadin ayoyin da ka iya bane ko hadisan da ka iya a'a wata baiwa ce mauhiba ce daga Allah ta hada da kuma ilimin addini wannan bawa Allah da yazo yace yayi mafarki ya ga wani yana da wafi a dakin Ka'aba tsirara babu tuba a cikin sai wannan malamin yace a da wannan mafarkin yake nunawa alama ce ta cewa wannan bawan Allah da ka gani yana fi tsirara alama ce ta cewa Allah madaukaki ya gafarta masa zurbansa shi kuma mafarkin da ya wannan malamin da yake fassara mafarkin shi ya gani a mafarkin amma da farko ya tambaye shi bai ce shi bane yace ya ga wani mutum yana fi kuma tsirara a ɗakin Ka'aba sai ce masa to alama ce ta cewa wannan mutumin ya yi aikin umra kwanan nan kuma Allah ya karɓi umrar kuma Allah ya yafe masa durbansa. sai ce to gafa sama da ni ba kai na gani sai ce a to ba haka bane mun ba saboda kar ya jingina wa kansa walittaka ka ga waliyan da kike alamar walittaka shine a rinka tura maka walittaka kana cewa a bani bane amma duk mutumin da kake yana jawo kansa rawanin walittaka to ba waliyin gani. ko ana cewa su wani waliyin Allah yana shiru yana ji shi bai faɗa ba amma an faɗa a madadin sa ya shiru yanzu zo yake ku yadda Allah ya sa ku dace yace to wannan ɗaya ne daga cikin albishir din akan iya samu kuma albishir din lokacin da za ka mutu ubangi ala turo malaiku su maka albishir din yana daga cikin albishir din yace kuma har yanzu albishir din ya haɗa da albishir din da Allah madaukaki yake yi a cikin alqur'ani da za Allah madaukaki bai faɗa albishir yace ubashir alladhina amanu wa amilus salihati annahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu min amin thamaratin rizqan qalu hadha alladhi rizqana min irin albishir da Allah ba dauke ki ambata a cikin dira daga cikin albishir da ake gobe kenan albishir ba iri ɗaya bane ma'ana albishir kala kala kala kala ake wa mu'mine a duniya ana musu lokacin da suke raye haka lokacin mutu kuma ana musu albishir albishir din bayan sun mutu kuma shine kyakkyawan sakamako da Allah maka suke da wasu da gidan aljanna za mu dakata a nan ba mu ƙara tafsirin wannan ayar ba amma lokaci yayi sai Allah maka ku kiyama kai mu gobe sai mu ci gaba daga inda muka tsaya abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa abin da muke kuskure Allah ya ku kiyama mana wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you.